Hakika yana kyautata fatar kowane lokaci daga yanzu Najeriya za ta ayyana zama cikin kasashe da ba su da cutar shan inna a duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Moon ke magana wata cibiyar lafiya matakin farko a birnin tarayya don ganewa sayar da hukumomin lafiyar Najeriya ke kula da lamuran lafiyan da tsabtace muhalli. Uh, a matsayina na babban sakatare inji Moon, ina aiki tukuru da hukumar lafiya ta duniya da sauran cibiyoyin lafiya lafiya don amintar da duniya daga shan inna. A yanzu dai kasashe biyu ne suka saurar da cutar Afghanistan da Pakistan. Uh, Shugaban hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Ado Muhammad na alwashin wannan nasara ba za su bari a mai da hannu agogo baya ba. Dakatar da na shan ina ba ɗaya bane da kau da shi gaba ɗaya daga bayan ƙasa mu kuma abin da muke so muna so mu kau da shi daga bayan ƙasa tsakanin yanzu zuwa 2017 za mu ci gaba da rigakafi da muke yi bincike surveillance da muke yi kuma za mu ci gaba da gangaman nan da muke yi na gidaje zuwa gidaje kuma ya tabbatar mana cewa za su ci gaba da ba mu goyon baya har sai mun samu takardar babban girma malaman addini irin su Sheikh Husaini Zakariya da ke kamfen din yaƙi da shan inna na farin ciki da nasarar wayar da kai da aka samu kin shan ne shi shine yahudanci ba shan bane yahuda ba yahuda suka magana ba a ce kar a sha shine yahudawa sun hana mu sha ashe wanda yake yaƙi da wannan ciwon shine bai yahude ba wanda yake cewa a sha bane bai yahude domin saudi arabia ana yin wannan maganin ana sha indonesia ana wannan maganin ana sha Misr ana shan wannan maganin qatar ana shan wannan maganin dubai ana shan wannan maganin duk kasar musulmi an sha an warke idan in murin indigo ya sha ya sha tun ya warke bai rabin lagos da ibadan ya sha tun ya warke to mu me zai hana bahaushen kano da bahaushen sokoto da fulatanin yola ya sha ya warke kaga kenan ashe mu ne muka ya yaudara ta yahudawan kar mu sha mu warke a zama ayyan mu sune almajirai sune kutare sune kurmaye sune bebaye sune nakasassu a duniyan nan shin wani tabbaci za su bayar duk tallafin da za a ci gaba da samu zai tsira daga illar cin hanci da rashawa idan ce tambayar da na wa sakataren hukumar lafiya ta Abuja Rilwan Muhammad to Najeriya ta canja ba kamar yadda sun ta da ba kuma ya ga canji daga shugaban sama sun canja to dole kasa ma ya canja tunda shugaba ya nuna cewa shi baya cin hanci da rashawa to duk wanda yake kasa in ya ci yasa za a kama shi to ba za a yi ba kuma Allah ya yarda wannan canji zai ci gaba da tafiya as long as wannan shugaban kasan yana kan mulki kuma mun yi gode masa da ya nuna cewa lalle zai ba da gudumawa wajen kawo daga kafin don wasu allurar sai an saya ne zai taimaka wajen kawowa ziyarar farko da banki mu ne kawo Najeriya 2011 ta fi shafar harkokin kiwon lafiya ne amma a wannan karo a ziyarar safa da shugaban kasa ya taɓa batun kalubalen tsaro uh, I know that uh, there is a very serious issue of uh, security caused by Ina nuna damuwa da kalubalen Boko Haram da batun sace yan matan ba kuma za mu yi duk wani abu mai yiwuwa wajen shawo kan matsalar ta hanyar tallafa wa Najeriya wajen da hanyoyin da take tinkarar yaƙi da ta'addanci. nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.